karanta min alkur'ani abdullah bin masud yana cikin waɗanda suka kware wajen karatun alkur'ani a tsakanin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullah bin masud ya ce ya rasulallah aqra'u alayka wa alayka unzila in karanta maka alkur'ani kuma kai aka saukar saukarwa alkur'ani wato shi abdullahi bin mas'ud yana ganin ai tun da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sauko da alkur'ani aka kawo masa alkur'ani babu bukatar wani ya karanta masa wannan littafi annabi sallallahu alaihi sallam ya ce masa inni uhibbu an asma'ahu min gairi ina son in ji karatun daga wajena fakara'atu alaihi suratul nisa sai na karanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam suratul nisa tun daga farkon sura hatta jitu ila hadhihi al-aya sai da nazo ga aya ta 41 ta suratul nisa'i ita ce cewar Allah maɗaukaki fa kaifa idza ji'na a'udhu billahi minash shaitanir rajim فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا هذا سنة فرق سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم har aka kawo kan aya ta arba'in da ɗaya a tsoratun nisa abdullahi bin mas'ud yana karatu manzon Allah da sahabbai suna zaune a masallaci suna saura annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauraro ana karanta masa alqur'ani sai da abdullahi bin mas'ud ya kawo ga wannan aya fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin yaya al'amari zai kasance in ji Allah subhanahu wa ta'ala idan muka zo ma kowace al'umma da wani mai shaida a kanta in ji Allah madaukaki wato yaya al'amari zai kasance a kiyama ranan da Allah madaukaki zai kawo mai shaida a kan kowace al'umma kowace al'umma sai an kawo mai shaida a kanta waje ina bika ala ha'ula shahida muka zo da kai a matsayin mai shaida a kan waɗannan inji Allah subhanahu wa ta'ala yaya al'amari zai kasance Yau yawma izin ya yawaddu alladhina kafaru a wannan rana waɗanda suka kafirce yawaddu za su so wa asawar rasula da waɗanda suka kafirce da waɗanda suka saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan yana gwada maka cewa saba wa manzon Allah laifi ne mai girma ko da bai kai ka kafirci ba abu ne wanda ke iya kai mutum wuta saboda laifi biyu ne wadu allazina kafaru wa asabu rasula da kafirai da masu saba wa annabi Muhammad kaga ya nuna cewa masu saba wa annabi Muhammad ba kafirai ne. domin da aka ce kafirai ya haɗe da masu saba wa annabi Muhammad wanda ya kafirce da Allah ai ya kafirce da annabi Muhammad amma sai aka ce wa asawur rasula kaga wawun din yana gwada cewa da kafirai da waɗanda suka saba wa manzon Allah ko da musulmai ne mutane biyu din nan za su so lau tusawwa al ardu da dai za a daidaita halittarsu da ƙasa malamai suna cewa wato kafiri zai so a ce ƙasa ta ta buɗe ya nutse a cikinta a ranar tashin kiyama ya ɓace har abada kafiri zai yi wannan gori kafiri zai so a ce an daidaita halittarsa da ƙasa saboda girman nadamar da zai yi a ranar tashin kiyama inda Allah ke cewa wai kudu kafiru ya laifi ni kuntu turaba wanda kafiri zai rika cewa kai suna ina ma a ce ni ƙasa ne ana takawa kai wa mutum ba a wannan hana? wala yaktumuna Allah hadisa kuma ba za su koye wa Allah wata magana ba wani zance da suke yi ba za su koye wa Allah ba wato komi Allah madaukaki ya sani Abdullahi dan Mas'ud ya karanto suratul nisa'i daga farkon sura zuwa wannan guri yana isowa nan kala sai manzo Allah ya ce hasbuka al'ada yanzu kam ya ishe ka tsaya wato ka dakata karatun ya isa daga farkon sura zuwa nan ana kawowa manzon Allah yake hasbukal ala yanzu karatun ya ishe ka faltafattu ilayhi sai na waiga zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na waiga zuwa ga manzon Allah me yake karantar da kai yana da kyau idan kana karatu gaban malami kada ya zamanto ka kura mai ido kada mai nuna ladabi gare shi kaga abdullahi dan masud yana karanta surorin nan bai kallon fuskar manzon Allah yana nuna fuskarsa tana ƙasa bai kalli manzon Allah, tunda annabi yana gaban su yana kan mimbar manzon Allah yana gaban su duk wanda ke masallacin ya gan shi amma kuma Abdullahi dan Mas'ud yana karatun bai hada fuska da annabi Muhammad yana ta karatun yana ta karatun musamman ga wanda ke mayar da bita mayar da hadda kai zaka ga kamar hankalinsa yana gare ka alhali kuma hankalinsa baya wurin yana cikin karatu ko da za ku haɗa ido da shi ina shi tunaninsa ba nan bane yana can karatun da yake yi saboda haka Abdullahi dan Mas'ud ya ma kauda sa saboda ya ba da hankali ga karatun nan da zai yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya umarce shi man karatu kaga dole ne ya tara hankalin sauri guda ya samu nutsuwa yana cikin karatun nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ya isa haka ya dakata faltafatu ilaihi na waigo na kalli manzon Allah a wata riwayar ta al-Imam Muslim Abdullahi dan Mas'ud yace rafa'tu ra'si na daga kaina ne nuna maka kanda tana kasa a wata riwayar kuma auga maza ne rajulun ila jambi wani mutum ne muke zaune kusa shi mutumin ya san hankali na na kasa saboda haka sai yana zunguri yana tsakuri wato shi mutumin ne ya matsa min ma akan dakata in daina karatun farafa'atu ra'si in ɗaga kaina fara'aitu dumu'ahu tasil sai naga kuka hawaye ke zuba daga idanun annabi Muhammad hawaye ke zuba nan take har zuciyar manzon Allah tausayi ya shige ta tunanin makomar bayi ranar tashin kiyama tunanin abin da dan adam zai fuskanta na tsanani a filin hisabi Allah mazaukaki ya ce fa kaifa idza ina min kulli ummatin bi shahid yaya al'amari zai kasance Allah kuke tambaya Allah yana tambaya mu abinda mu ba mu sani ba amma tambayar Allah tana sa mai hankali ya gane akwai wata babban fitina a gaban dan adam Allah yana tambaya ka abinda baka sani ba fa kaifa idza ina min kulli ummatin bi shahid wato kamar Allah yana son ka yanda za ka fuskanci hisabi a ranar tashin kiyama ka suranta tun yanzu wato yana son ka yi tunani ranar da za a ce kowace al'umma ga mai mata shaida kowace al'umma ga mai mata shaida waje ina bika ala shahida sai muka zo da kai a matsayin mai shaida ga waɗannan in ji Allah maɗaukaki yau izin ya lazi lazina kafaru lau wa asawar rasula lau wa bihimul abu shine Allah ya ba mu yanda hakikanin ƙarshen al'amari zai kasance waɗanda suka kafurce da waɗanda suka saba wa annabi Muhammad za su so an tusawwa bihi musar a daidaita halittar su da ƙasa wala ya yaktumuna Allah hadisa Allah ya samu cika da imani waɗannan ayoyin guda biyu suna ba mu darussa kamar guda biyar na ɗaya kukan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake sauraron karatun alkur'ani ma'ana inna buka'a inda sama'il qur'an min hadiyin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kuka a lokacin sauraron karatun alkur'ani yana daga sunnar annabi Muhammad mutum ya fitar da ƙwalla. a lokacin da yake jin wa'azi ko a lokacin da yake sauraron karatun alkur'ani wannan yana daga cikin shiriyar annabi muhammad wa hadi ashabihi wa man tabi'ahum min salafi hadhihi al-ummati al da sahabbai da tabi'ai babu shakka wannan sunna su ce akwai hadisin al-imam ahmad al-imam nasa'i al-imam abu dawud hadisin abdullah bin shakir sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ataitu rasulullahi akwai lokacin da na zo ga manzon Allah na taba zuwa ga manzon Allah wa huwa yusalli na tarar da shi yana sallah na zo gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam na samu yana sallah wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal min al kirjin manzon Allah yana wata ƙara in ji Abdullahi bin Shakir kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam yana wata ƙara ita wannan ƙarar tana kama da ƙarar tukunya idan ruwa ya tafasa a cikinta yaya tukunya take ƙarar da tukunyan nan take haka kirjin annabi muhammad yake yi saboda kuka kaga yana sallah yana kuka wato ashe karatun Alƙur'ani ba wata an karanta wa manzon Allah shi kansa in ya karanta yana kuka idan ya saurari karatun ma yana kuka wannan hadisin yana sahihu targhib hadisi na 544 da kuma silsilatu sahiha hadisi na 68 ga kuma hadisin Aisha wanda shi ma yana zama shaida gare mu Aisha matarsa Allah ya kara mata yarda tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi kama cikin dare ya miƙe ya zabura saboda manzon Allah yana qiyamul layli fatatahara annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarki ya alwala kuma kama ya salli ya kama ya sallah qalat tace falam yazal yabki bai gushe ba kuka yake hatta balla hijrahu har sai da cinyarsa ta jiga thumma baka ya dinga kuka falam yazal yabki bai gushe ba yana kuka hatta balla lihiyatahu har sai da ya jiƙa gemunsa ba baka yana kuka fa zai تكوكا biki Bai kushe ba yana kuka. hatta ballal الأرض har sai da ya jika ƙasan da ya yi sujuda a kan wato ta gaya mana sifofi guda uku na sallar annabi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya kama sallah ya jika cinyarsa ya jika cinyarsa da hawaye saboda lokacin da manzon Allah ya tuba yakan zauna ya yi karatunsa <clears throat> sai ya yi karatu ya karatu mai tsawo kafin nan zai tashi ya yi ruku'u ya yi sujuda wato a zaune yake tilawar in ya gama sannan sai ya miƙe ya yi ruku'u ya sujuda wannan siffar sallar ta annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ce ga kowa duk wanda shekaru suka yi mai nisa idan ba za ka iya jure matsayuwa ba kana iya zaunawa a sallar nafila ka yi karatun da za ka yi misali kamar kana bukatar yin izu takwas ne a kiyamun lai to kaga tun da ka tsufa ka yi izu biyu a tsaye zai zama to akwai wahala kana iya zaunawa sai ka gama izu biyu sannan ka miƙe ka yi ruku'i ka yi sujuda ka dawo ka zauna ka kara wasu eh, izu biyu ka tashi haka manzon Allah yake sallashi lokacin da ya tsufa sai da manzon Allah ya jika cinyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi sujuda sai da ya jika ƙasa da hawa in ji aisha hadisi yana sahihu tarjim hadisi na 1468 wal amsar eh, fi buka'in nabi sallallahu alaihi wasallam kashiyar jiddan misalai game da lokutan da manzon Allah ya yi kuka suna da yawa a cikin sallah ko yana karanta alkur'ani misalan suna da yawa akwai lokacin da ma uku batu bin amir ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya yake ce masa man najatu ya rasulullah ce tsira ga bawa ce tsira ga bawa ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ibki min zikiri khati'atika tsira gare ka shine ka rika yin kuka in ka tuna laifinka me ke zama tsira ga bawa shine bawa ya rika tuna Allah yana tura zunuban da ya aikata yana neman gafaran Allah yana kuka hadisin yana sahihu targhib hadisi na 2741 da kuma silsilatu sahiha hadisi na takwas. annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana dalilin da ya sa ya gaya ma uku batu binu amir kira ga bawa kawai shine ya yawaita kuka saboda tunanin zunubin shi me yasa ya ce tsira gare shi saboda yadda bawa zai samu kansa a ranar tashin kiyama yadda bawa zai samu kansa a ranar tashin kiyama akwai hadisin al-Imam Bukhari da Muslim wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar mana a ranar al-kiyama mutane guda bakwai suke shiga inuwan Allah subhanahu wa ta'ala saba'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu mutum bakwai Allah yake sa su a eh, inuwa ta al'arshi daga cikin mutane bakwai din nan mazan Allah ya ce wa rajulun zakar Allah kaliyar fafa bakwai nan mutum ne ya tuna Allah a boye shi kadai ya tuna zunubin da ya ma Allah sai idanunsa suka zubar da kwalla tun da zunubi idanunka sun zubar da kwalla saboda tunanin zunubi da kai ma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana cikin mutane bakwai da za a sa su a inuwar al'arshi Yau la zilla illa zilluhu ranar da babu wata inuwa sai dai inuwar Allah madaukaki a wannan rana mutum yana cikin waɗanda za su shiga inuwar Allah kaga kenan mutum ya tsira me dalilin tsiransa li'annahu zakara Allah khaliyan fa fadat saboda ya tuna Allah a koye idanunsa sun zubar da kwalla annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da yake cewa la yaliju nara rajulun bakamin hatta ya'uda laban fi dhar'i mutumin da yayi kuka saboda tunanin Allah saboda tsoron Allah mutum ya yi kwalla wannan mutumin ba zai shiga wuta ba sai fa idan nono yana iya komawa maman dabba misali an tata nono daga jikin sani shin wannan nono za a iya mai da shi manzon Allah ya ce idan nonon nan ba zai koma maman nan ba to babu shakka mutumin nan bai shiga wuta duk wanda zai yi kuka saboda tsoron Allah in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana gwada mana falalan yin kuka ka fitar da hawaye saboda tuna girman Allah akwai hadisin Abdullah bin Abbas wanda yake cewa ainani la tamassuhum an-nar idanu guda biyu wuta ba za ta shafe su ba ainun bakat fi jawfil layli min Allah idon da ya fitar da kwalla a cikin duhun dare a tsakiyar dare mutum ya tashi cikin dare ya zubar da kwalla min khashiyatillahi saboda tsoron Allah wa ainun ba ta taharusu sariyatan fi sabilillah da kuma mutumin da ya kwana yana tsaron wato wata tawagar mayaka za a tafi yaki dare yayi waɗannan mayaka sun yi zango wani guri wani ya tsaya zai yi gadin su kafin gari ya waye su suka kwanta suna bacci wanda ya yi gadin su to idanunsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta masu kumanna wuta ba za ta taba su kaga wanda ya guda maka lallai babu shakka yin kuka saboda tuna girman Allah da kuma zunubin da aka yi mai abu ne wanda yake da daraja a karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai eh, hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ma yake cewa hurrimatin nar ala ainin fakat min khashiyatillah an haramta wuta ga ido wanda yayi kuka saboda tuna girman Allah dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita kuka ya taho a cikin hadisin Abu Umama al-Bahili annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana cewa laisa shay'un ahabba ila Allah min qatrati dumu'in min Allah babu abin da Allah ya fito kamar igon kwalla da ya fito daga ido saboda tsoron Allah babu abin da Allah ya fito fiye da igo na hawaye da ya fito daga idon mutum saboda tsoron Allah hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na uku, saboda haka ibn al-qayyim al a littafin sa al-wabil saybi ya shafi na 99 yace dalilin da yasa ake son musulmi ya rika yin kuka saboda alama ce da take nuna cewa zuciyarsa dai har yanzu tana da laushi duk wanda ya iya fitar da kwalla saboda tuna tsaifinsa. akwai alamar zuciyarsa tana da laushi har yanzu ibn qayyim yace inna fil qalbi qaswa la yuzibuha illa zikrullahi ta'ala zuciya takan sandare ta bushe ta kekashi babu abin da ke narkar da zuciya sai dai zikirin Allah madaukaki shi yasa manzon Allah ana zaune ce ma Abdullahi dan Mas'ud karanta min alqur'ani wato karatun alqur'ani ba wai a saurara ne kadai ba lada ne kan lada daga cikin fa'idar sauraron karatun alkur'ani ibn qayyim al-jawziya yace babu abin da ke sa zuciya ta yi laushi wato sai karatun alkur'ani ko kuma wa'azi don haka ibn al-qayyim yace fa yanbaghi lil abdi an yudawi qaswata qalbihi bi zikrillahi ta'ala ya kamata idan ka ji alamar zuciyarka ta bushe ya mutum zai iya gane alamar cewa zuciyarsa ta fara bushewa saboda lokacin da kaga aikin zunubi bai maka wahala duk sa'ilin da kaga abu ne mai sauki gare ka ta yi zina ba komi ba kama damuwa a wayi gari ba ka ganin da damuwa don ka giya ba ka ganin damuwa don ka saba ma Allah wallahi alama ce ta cewa zuciyar mutum ta bushe domin inda zuciyarsa ba ta bushe ba dole za a samu tsoro a cikinta tunanin ba mamaki yana cikin yin zinan Allah ya karɓi ransa kaga tunda har ya iya kawar da wannan tunani ya ci gaba da zanansa yana ma sha'awarta wannan ya gwada cewa zuciyarsa ta bushe akwai alama to da zaran ga alamar haka in ji kunu qayyim fa yanbaghi lil abdi an yudawi qaswata qalbihi bi zikirillahi ta'ala daga wannan lokaci ka nemo kasussukan karatun alqur'ani kasussukan wa'azi ka guji duk abin da ya saba ma haka ibn al-qayyim jawziya yana cewa al-hasan al-basri yana cewa hada li'anna al-qalba kullu mashtaddat bihi al-kafra al-hasan al-basri yana cewa abin da yasa saboda ita zuciya idan rafkan rafkannuwa ya same ta Rafkan rafkannuwa dan rafkannuwa yana samun dan adam to idan rafkan rafkannuwa ya rinjaye kan zuciya rafkanuwa shine manta akwai mutuwa manta akwai lahira manta akwai hisabi manta akwai ranar da zaka rabu da duk abokai manta akwai ranar da zaka rabu da dukiyarka manta akwai ranar da zaka haɗu da Allah ka manta akwai wuta akwai aljanna hada shine algafla ya jayi zuciyar musulmi gaba ɗaya ya manta waɗannan saboda haka ya sa shagalin gabansa kawai alhassan basari ya ce to idan gafala ta tsananta ma zuciya rafkannuwa ta tsananta zuciya ishtaddat bihi alqaswa zuciyar sai ta dada kekashewa fa idza zakara Allah ta'ala da zaran mutum ya koma ga Allah in ma ya karanci alqur'ani ko kuma ya saurari karatun alqur'ani ko ya je inda ake wa'azi zabatil kalqaswa wannan kekashewar narkewa take kadan kadan har waye gari babu ita saboda haka duk mutumin da ya lizimci zuwa kun wa'azi ka sa ido ka gani wallahi a hankali zan ga yau ta canza da yana mutumin banza sai a waye gari ya zama mutumin kirki shi da kansa zai ga yau ta canza bai ma san lokacin da abin ya faru ba in ji alhassan basar ya ce saboda yanda ka san karfi idan aka sa shi kama ya rubur rasasu finna misali a sanya karfe ko eh, tagulla ko wani abu a wuta idan wutar tana da zafi to karfan narkewa zai komin taurinsa to haka zuciya take duk yanda ta bushe babu abin da yake narkar da ita in banda zikirin Allah shi yasa manzon Allah ya ce ma Abdullahi ibn Mas'ud karanta mana alqur'ani amma da yake shi kansa annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam aya 40 kadai aka yi manzon Allah ya ce dakata ya isa zuciyarsa har ta shiga tawali'u tsoron Allah ya ƙara tsananta tunanin makomar bayi ya tsananta a zuciyar manzo akwai malamin da ake ce ma Sulaimanu Darani Abu Sulaimanu Darani yana cikin mutanen da babu shakka sun samu yabo daga cikin malamai magabata ana kuma safa cikin waliyan Allah abu suleiman darani ya rasu hijira na da shekara 204 yanzu shekararsa 1200 da ah, kusan 30 da mutuwa 1230 akwai tarihinsa a cikin albidayat wa nihaya na ibnu kasir mujallar na goma shafin 256 abu suleiman darani ina cikin malaman farko yana cewa ne kulli shay'in alamu komi yana da alama tsoron Allah yana da alama rashinsa yana da alama bushewar zuciya tana da alama abu sulaimanu darani ya ce wa alamul khizlani tarkul bukai alamar taɓewa gabawa shine a samu baka taɓa kuka ba a rayuwarka saboda tuna Allah idan baka taɓa kuka ba a rayuwarka don tuna girman Allah da tuna kuma komarka, ai duniya kowa ya sani yanzu inda muke zaune tunan gaba ɗayan mu babu wanda bai sani ba cewa hanya guda muka ɗauka hanya ɗaya ce hanyar nan ina za ta kai mu kabari ne ko akwai wanda ke masallacin da wanda zai ce shi ya tabbata ba zai mutu ba kaga duk ɗan adam da ya yarda akwai Allah da ya yarda babu Allah ya san dole zai mutu to tunanin zaka mutu akwai fa inda zaka isa shin rashin sanin wannan guri bai isa a ce zuciyar musulmi ta yi laushi ba har a samu lokacin da za a ce ya fushe da kuka saboda tunanin mako masa? don haka abu sulaimanu dare ne ke cewa alamar mutum ya taɓe a duniya ita ce tarkul bukai a waye gari baya ma kuka saboda tuna Allah ibnu qayyim jawziya a littafin bada'iqul fawaid mujallal na uku shafin 743 yana cewa wa mata aqhaqatil aynu min al-bukai min khashyati Allah idan kayi kayi kayi kuka abin ya gagara zuciyar ya zama eh, idanunka wato sun bushe sun sandare min albukai min kashiyatillah ka kasa yin kukan saboda tuna girman Allah yace fa alam to ina sanar da kai anna qahfaha min qaswatil qalbi abin da ya hana idon ka nan ya fitar da kwalla wallahi saboda zuciyarka ta bushe domin duk wanda zuciyarsa ta yi laushi to za a same shi yana da sauƙi wajen yin kuka saboda tuna girman Allah duk da cewa wani yana da saukin hakan wani kuma ba shi da saukin haka yana cewa wa kana kathirun min as-salat akwai magabata da yawa yuhibbu an yakuna min al-baqi wa ka'ina suna son a rayuwarsu Allah ya sa su zama cikin masu yawan kuka domin yawan kukan shi yake nuna tawali'unka ga Allah kuma shi yake daɗa sa zuciyarka ta yi laushi kamar misali abdullah bin umar in ji ibn qayyim jawziya yana cewa li an adma min khashyati ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alf dinar abdullah bin umar sahabin annabi muhammad abdullah bin umar yana cewa in yi kuka sau daya saboda tuna haɗuwana da allah ko girman allah na fi sha'awar haka akan a ce ina da sullan dinare guda dubu na ɗauka na bayar sadaka kuka ɗaya ya fi min kan sadaka da dinare guda sule dubu ɗaya kaga wannan ya nuna maka kukan yana da falala hatta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna sha'awarsa in ka duba mutumin fatawa na shekul islam mujallal na goma sha ɗaya shafin ɗari biyu da da biyu ya kawo labarin wani malami da ake kiransa utbatul gulam utbatul gulam ya shahara da wannan suna yana cikin malama farko uh, utbatu a abana al-basri dan tabi'i ne ya yi zamani babansa ya zamani da al-hasan a gari guda shi dan wannan tabi'in ake ce mai utbatul gulam yana cikin waliyan Allah waɗanda ake lissafin su a tarihi waɗanda an samu tabbas waɗannan mutane sun samu karama sun samu tabbacin Allah ya ba su karama shekararsa dubu da ɗari biyu da tamanin da mutuwa yanzu utubatul gulam shekul islam ya bada labarinsa ya ce sa'ala rabbahu salasa fisali wannan bawan Allah ya roƙi Allah abubuwa guda uku ya dinga roƙon Allah Allah ya bashi me yasa saboda Allah madaukaki ya ce wasanullaha min fadlihi Allah ya ba ku dama ku roƙe shi duk abin da ya zama falala ce duk wata falala ka roƙi Allah zai baka sai ya dinga roƙon Allah abubuwa guda uku na ɗaya sautan hasanan Allah ya bashi kyakkyawan murya domin kyawun murya wajen karatun alkur'ani abu ne wanda manzon Allah yana so sahabbai suna so hatta mala'ikun Allah su ma suna so shi yasa sahabi manzon Allah da ya tashi cikin dare yana karatun alkur'ani sai ga mala'iku na saukowa saboda suna sha'awar mutum mai kyawun murya haka nan annabi yana so kuma sahabbai ma suna so don haka shi wannan yace to tunda kyawun murya wajen tilawa abu ne wanda ake so to Allah ina roƙonka ka bani na biyu wa dam'an gazira Allah ina son ka bani damar yin kuka saboda ka kuma kukan ina son hawayen da yawa tunda an ce digo guda na kwalla a dalilin tuna girman Allah yana haramta ma wannan idon shi da wuta yana haramta wa mutum shiga wuta to shi ba ɗigo guda yake so ba dam al gaziran Allah ya bashi damar hawaye mai yawa duk sa'ilin da rayuwarsa gaba ɗaya ya zama to kuka kawai zai dinga shafawa kar a samu lokaci guda ma da baya kuka shi Allah ya bashi wannan dama yana so tunda siffa ce da take daga cikin siffofin da Allah ke so sannan na uku wa ta'aman min ghairi takallufin Allah ya bashi abinci ba tare da ya wahala ba saboda yana son rayuwarsa gaba ɗaya ya koma bautan Allah wanda suna cikin sufaye na zamanin farko waɗanda sufancinsu bai haɗu da bidiyo'i ba da kuma shirka yana cikin malaman da suka samu shaida na malaman tarihi akan cewa waɗannan waliyai ne kuma Allah maɗaukaki ya ba su karama yana cikin waɗanda shekul islam ya ba da su kamar yadda ya zo cikin majmu'u fatawa mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da da biyu a nan shekul islam ya ce abu uku dinnan duka Allah ya amsa mu bawan Allah usbatul gulam Allah ya amsa masa addu'ar shi sautul saut sautul hasan dam'ul gazir wa ta'amu min ghairi takallufi ya zama to ya samu kyakkyawan murya da zubar da hawaye mai yawa da abinci ba tare da yawa hana ba shekul islam ya ce fa kana idza qara'a baka saboda kyawun muryarsa da zaran ya fara karatu shi kansa sai ya fashe da kuka shi kansa ba ma wani wanda ya ji shi ba saboda kyawun muryarsa domin kyawun murya yakan sa mutum ya yi kuka a dalilin tilawar alkur'ani shi sa kake gani ake son limami ya kasance yana da kyawun murya saboda ya taimaka ma bayan da ke bayansa musulmai da ke bayansa su samu wannan falala na yin kuka a tuna girman Allah madaukaki idan muryarsa tana da kyau sai ta taimaka ma zuciyar kaɗin nan eh, duk da cewa zuciyar ta yi tauri amma an haɗa da himmarka na zuwa masallaci misali ta tahajjudi da kuma muryar liman in sun haɗu sai kaga zuciyar ta yi laushi sai kaga mutum ya fitar da kwalla to a dama abin da ake so shine hawaye ya zubo maka wannan malami idan ya tsaya karatu fa a eh, baka wa abuka kuma idan yana kuka to duk wanda ya ganshi sai ya bushe da kuka wa dumu'uhu jariyatun dahrahu shekul islam yace kuma shi hawayensa zuba yake har abada sa bai taba wato zama babu hawaye da fita daga cikin shi ba a ko da yaushe idanunsa zubar da hawaye yake saboda Allah mutu da su kiyaye alƙawarin zai kausa mu bawa ya kuma amsa mar addu'an wa kana ya abu ila manzilihi idan ya koma gida fa yusibu fihi qutahu yana zuwa ya bude daki sai ga abinci a ajiye wanda kuma yake sha'awa wala yadri min aina yatihi bai san sai ina yazo ba babu abin da ya gagari Allah yana cewa wa hada babu wasiqun qad busita kalamu ala karamatil alqawliya shekul islam yace ce wannan matsala ce da take da fadi idan aka ce za a kirga maka a tarihi waliyan Allah da Allah madaukaki ya amsa musu addu'a ko ya ba su karama abu ne wanda yake da faɗin gaske duk da cewa matsala ce da an samu kareraki da dama sun shigo amma babu shakka akwai gaskiya game da cewa akwai waliyan Allah waɗanda Allah madaukaki ya amsa musu addu'o'insu kuma ya ba su karama to wannan <clears throat> yana nuna maka kamar yadda sahabbai suke sha'awar su kasance cikin masu yawan kuka haka nan ma aka samu daga tabi'ai da tabi'in tabi'ina bare ma in ka koma ga tarihi manyan sahabban annabi Muhammad yana babu kamar ma na Abubakar As-Siddiq hadisin sa yana cikin eh, eh, sahih al-Bukhari sahih Muslim karin manta bayanin Aisha lokacin da manzon Allah ya kwanta jinyarsa na ajali yana kwance ba shi da lafiya tun ana fita da manzon Allah a kai shi masallaci yana daddafe jikin mutane har dai aka waye gari annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya tafiya ba fi marabihi alladhi mata fihi rasulullah atahu bilal yu'zinuhu bi salati sai ga bilal ya shigo ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah yayi jama'a sun haɗu manzon Allah ya ce murru aba bakrin falyusalli bin nasi ku je ku ga abubakar yawa mutane sallah jikina ya min nauyi lokacin aisha ta ce inna aba bakrin rajulun asif aisha yar sayyidina abubakar ta ce ya rasulullah abubakar mutum ne mai yawan fushi mai yawan ɓaci rai shine asifun min al-asafi mutum ne wanda ke cikin damuwa da ka gan kawai kullum a cikin alamar mutum ne wanda yana da damuwa shi da ake cewa rajulun asif mutum wanda ke cikin damuwa a ko da yaushe fuskarsa babu alamar ah, wato mm, ah, baya sake fuska babu alamar walwala me yasa don duk wanda ya fi kowa yawan imani dole ya fi mutane kuwa tuna Allah wanda ya fi mutane tuna Allah to wannan mutumi dole a same shi ko a cikin damuwa Sai sayyidina abubakar wannan siffarsa ce a wata riwayar Aisha ta ce la yamliku sai sayyidina abubakar baya iya mallakan hawaye wata riwayar tana cewa <clears throat> kana abubakar rajulan baka'an Sai sayyidina abubakar mutum ne mai yawan kuka la yamliku ainihi baya iya rike idanunsa idan qara'a al na tabbata idan ya fara karanta alkur'ani wata riwayar ta ce idan kama fi maqamika na tabbata in ya tsaya a wurin da kake tsayuwa kai limanci din nan lam yastati an yusalli bin nas ba zai iya yi wa mutane sallah ba saboda me saboda yawan kukan sayyidina abubakar kaga saboda girman imaninsa ya zamanto kuma yana yawaita kuka saboda imanin mutum ke sa shi yawaita kuka wannan kaza ليس بأبي بكر وحده لكن الشأن هو شأن الصحابة كلهم قبائل صحابة من ظن الله هكذا يوسطك باوش سيدنا أبو بكر كوي بني قبائل صحابة من ظن الله هكذا سكي صحابة من ظن الله سنة كوكا سبب سنة الله سنة كوكا سبب وأزي قام حديث الإرباب بن سارية وديك شكين أربعون حديث صلى بنا رسول الله من الصبح ذات يوم صلى بنا رسول الله الصبح wata rana manzon Allah ya mana sallar asubahi in ji al'irbaku bin sariya sun ma'akabala alaina da ya juyo fa wa'azana ya kama yi mana wa'azi mau'izatan baliga wa'azin mai kama hankali mai isa wato zurfin zuciya zarifat min hal'uyun menene al'irbaku bin sariya yake nufi idanun sahabbai da ke masallacin zubar da kwalla suke kawai saboda wa'azin annabi Muhammad kaga sahabbai ke na wannan dabi'a su ce da zaran ana musu wa'azi sukan fashe da kuka wa wajilat min halqulub zukata sun kada saboda wa'azin da manzon Allah ya mana a wannan rana fa qala qa'ib lokacin da manzon Allah ya gama wa'azi sai wani ya ce ya rasulullah ka anna hadhihi maw'izatu muwaddi'in wannan kamar wa'azi ne na mutumin da yake ban kwana da mutane zai bar duniya a rana kasan wa'azi yakan zama akwai mai tsanani akwai mai sauki wannan wa'azi na wannan rana yana da tsanani ga sahabbai saboda haka wannan mutum yake ganin wannan wa'azi na musamman ne saboda idan mutum ya zo barin duniya yakan yi wasiya wannan wasiya tana da tasiri mai yawa za ka samu ta tattara abubuwa mai yawa gaske saboda haka wa'azin da ya musu a ranar shi wannan mutum yake gani kamar wa'azin nan anya annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bar duniya ba a yau kuwa saboda haka manzo Allah yana shiru yace fa ma ta'ahadu ilaina me wani alƙawari za ka yi mana wanda za mu rike a lahira mu tsira yana rufe baki mutumin nan ya masa tambaya ce saboda yana ganin anya wannan wa'azi saboda tasirin shi ba kuwa alama ce da take nuna manzo Allah yana musu wasiya ba zai bar duniya a ranar kamar wasiya wani alkawari za mu maka kafin ka bar duniya ko da a ce yau ne ka bar duniya mun samu abin da za mu yi riko da shi wanda a bayan ka ba za mu halaka ba manzo Allah ya ce usikum bi Allah ina muku wasiya ku kiyaye Allah duk wanda ya zama mai kiyaye Allah ne ba zai halaka ba wasam'i wa ta'a ku zama masu jin umarnin shugabanni masu biyayya ga shugabanni wa in kana abdan habashiya ko da bawa ne aka waye gari ya zama shugabanku. ku kai ko da baƙin fata ne ba balarabe ba ne aka waye gari ya zama shugaban ku to a san uwa a ji umarninsa a masa biyayya fa innahu man ya minkum don ku abin da yasa na gaya muku wannan a matsayin ta abin da za ta hallaka al'umma a bayan na tafi mafi yawa matsala ce ta shugabanci Ka kaga manzon Allah ya bar musu wasiya saboda ya hangi gabansa ya san babu abin da zai zama barazana ga al'umma shi wanda ya wuce wannan yace abin da yasa na gaya muku haka fa innahu man ya ishminku ba'di wanda ya tsawon a cikin ku bayan na tafi fa sayara ikhtilafan kaseera zai ga sabani mai yawa in ji manzon Allah zai ga sabani mai yawa wanda duk yayi tsawon zai gani kuma wanda ya tsawon rai ya gani daga sahabban annabi Muhammad lokacin da aka samu rigima tsakanin sahabbai mecece rigimar da ta fara shigowa tsakanin musulmai matsala na shugabanci shi yasa manzon Allah ya ce ga wasiyar da zan baku in kun rike ta wannan wasiya babu shakka ita za ta taimake ku fa alaikum bi sunnati na haka ina muku wasiya ku yi riko da sunnata wa sunnati al-khulafa'ir rashidina ku yi riko da sunna ta farkin halifofi masu shiryarwa waɗanda za su zo a bayana shiryayyu fa tamassaku biha ku riko da wannan sunnatawa wa abdu alaiha bin nawajid ku ciza akan wannan sunna da hakora saboda wanda ya kama igiya da hakori da wanda ya rike da hannu ba zai suke ba idan mutum ya rike abu da hakori to ya yakan rike shi da ƙarfin gaske wa iyyakum wa muhdathatil umur annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina gargadin ku irkirarun al'amura ku kiyaye duk wani sabon al'amari da zai zo na addini duk sabon abu da zai shigo ma addini wanda babu shi a yau ku kiyaye shi fa inna kullu muhdathatin bid'a saboda duk sabon abin da zai shigo ma addini bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma duk wata bid'a bata ce wannan hadisi yana cikin sunan Tirmidhi sunan Abi Dawud sunan Ibn Majah da silsilatu sahiha hadisi na 2735 kaga wanda ya nuna sahabbai ɗabi'ar su ce ba ta nuna abubakar kaɗai ba ne sahabbai suna kuka saboda tuna Allah saboda wa'azi saboda karatun alkur'ani kuma akwai hadisin Anas bin Malik yana cewa kafafa rasulullahi khutbatan wata rana manzon Allah yayi wata hutuba inji Anas bin Malik ita ma wannan hutuba Anas bin Malik yace ma sami'tu mislaha qatta ban taba jin hutuba a duniya mai taba zuciya irin wannan hudubar ta manzon Allah ban taba jin huduba a duniya mai tasiri mazuciya irin wannan hudubar ta manzon Allah in ji Allah zuwa Malik daga cikin abin da manzon Allah ya faɗa a cikin wannan huduba yace masahabbai ba alayya alayyar wan nar an nuna min aljanna kuma an nuna min wuta falam araka liyawmi fil khairi wa shar ban taba gani kamar abin da na gani a yau ba ta wajen alkhairi ban taba gani ba ta wajen sharri ban taba gani ba wato na ga alkhairin da ya fi kowane alkhairi a yau kuma na ga sharrin da ya fi kowane sharri a yau sai mazan Allah ya ce masahabbai walau ta'lamuna ma a'lam da kun san abin da na sani la bahiktum qalilan wa la bakaytum kaseera wallahi da dariyar ku kadan ce ku kanku kuma yana da yawa manzon Allah ya faɗa masa habbai ai manzon Allah yana shiru Anas bin Malik yace fama ata ala ashabi rasulillah yawmun ashaddu min ba a taba samun rana da ta zama mafi tsanani ga sahabbai <clears throat> fiye da wannan ranar ba ba a taba samu ba in ji Anas bin Malik wato manzon Allah yana shiru qala yace gattau ru'usahum walakum haninun kowa sai sun koyar da kansa ya daga barko ya rufe manzon Allah yana faɗan haka da kun san abin da na sani da dariyar ku ce kukan ku da yawa sahabbai suka sun da kai mai mayafi ya rufe kansa da mayafi baka jin komi majalisin manzon Allah sai kuka duk wanda ke gurin kuka yake wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim hadisin Anas bin Malik kuma akwai hadisin da yazo labarin ibnu abi mulaika wato yana kitabu zuhdi wa raqa'iq littafi ibn mubarak babu fadl zikrillah azza wa jalla hadisi na 996 ibn abi mulaika yana cewa jalastu ma'a abdullah bin amr bin al-as fil hijri ibn abi yana cikin tabi'ai da bakin sa yake cewa ya zauna da sahabban manzon Allah da yawa yayi rayuwa da sahabban manzon Allah masu yawa wata rana a garin makka yana tare da abdullahi bin amr bin al-asi a wurin da ake ce ma hijru isma'il jikin ɗakin ka'aba inda aka dan killace din nan to cikin gurin abdullahi bin amr yana zaune tare da almajiransa saboda kaga idan mutum yana zaune a gurin bai hana mai dawafi yin dawafinsa ba gashi kuma yana yana cikin ma ɗakin ka'aba saboda gurin yana daidai da wanda ya shiga cikin ɗakin ka'aba fa zakara hadisa ya kawo wani hadisi tun makala yace ibuku bayan ya gama makarantar da wannan sahabin na manzon Allah sai ya ce mana ibu ku fashe da kuka fa in lam tajidu buka'an idan kun yi kun yi ku samu kukan ba ba ma dalili fa ta ba kauto ku kirkiro in ji Abdullahi bin Amr bin al-As idan ma babu sababin kuka to ka kirkiro ya za a yi mutum ya kirkiro ma kansa sababin kuka ka zauna tunani da kayi tunani zaka gano wani sababin kuka ka rushe da kuka yace wallafi nafsi biyadihi ina muku rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa in ji sahabin annabi Muhammad law annakum ta'lamuna al-ilma da kuna da ilimin da muke da shi da kuna da ilimin da mu muke da shi da kuna da ilimi game da tashin kiyama la faraha ahadukum wallahi ɗayanku ya dinga kururuwa kenan hatta yanka sai a sautu sai muryarsa ta yanki da ɗayan ku kururuwa zai rika rusawa sai muryarsa ta yanke wa sallah kuma da in ya kama sallah ba zai bari ba hatta yanka sai rasul buhu sai kashin sa ya kare saboda yawan sallah da kun san lamarin lahira wallahi da kururuwa za ku yi ba fitar da kwalla ba ba ma fitar da kwalla ba saboda aka yi ce ku rika kokarin fitar da kwalla wannan hadisi yana cikin al-mustadrak al-imam al-hakim kuma Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi mawqufan fi sahihi targhib hadisi na 3328 saboda haka sunna ne mutum ya kirkiro kuka ba wai sai sababin kukan ya zo ba tunda kukan yana da falala amma kukan da za a yi saboda suna Allah ba kukan riya da sauransu ba irin waɗanda ibn qayyim ya kirga a cikin littafinsa ka kirkiro kuka babu shakka yana cikin sunnonin sahabban annabi Muhammad kamar yadda Abdullah bin Amr ya faɗa Ibn al-Qayyim al-Jawziya a littafin sa Zadul Ma'ad mujallal na farko shafin 185 yayi magana akan kirkiro kuka yana cewa wa ma kana minhum mustad'an mutakallafan fa huwa tabaki me ake cewa kirkiro kuka shine mutum ya kirkiro shi wanda dama babu sababi haka kawai ana zaune ba wani dalili mutum a ga ya yana fitar da kwalla kaga ya kirkiro ne ba mamaki wani zurfin tunani yayi tunanin da yayi na a dalilin sai kama yin kuka to dama abin da ake so da kai shine ka rika tuna lahira saboda haka shi kirkiro kuka ba laifi bane ibnu qayyim jawziya yana cewa nau'i biyu ne mahmudun wa mazmumun akwai kirkiro kuka mara kyau akwai mai kyau domin akwai kuka irin ma na barawo za a kama shi fushi da kuka zai nuna muku ba laifinsa bane nan kuwa kuka a idanunsa suke kawai ba su isa zuciyarsa ba to kuka iri biyu ne akwai mara kyau akwai mai kyau fal mahamudu an yustajlaba li riqatil qalbi kuka da ake so na yabo shine wanda mutum zai jawo saboda ya dada tausasa zuciyarsa domin kuka yana sa zuciya ta laushi wa li Allah saboda ya dada matso da tsoron Allah kusa da shi la min riya'i sum'a ba wai kukan da mutum zai a cikin jama'a ba ya fashe da kuka a cikin jama'a saboda mutane su gani a ce ai wane baya ma iya wa'azi sai ya hada da kuka yayi ne saboda jama'a su gani ko kuma yayi ne a masallaci don a ce wane yana kuka to idan dai ba ya bane wa sum'a wannan babu laifi wal mazmumu an yujtalaba li ajli al khalq kukan da ba a so mutum ya kirkiro shi ne wanda ya kirkiro saboda mutane ba domin Allah ba me yasa aka ce babu laifi dan mutum ya kirkiro kuka akwai labarin sai na Umar bin Khattab bayan an gama yakin Badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabban sa ya nemi shawarar su me za a yi da kursunonin da aka kama a lokacin yaki wannan sahabi ya ba da nasa shawara wannan ya ba da nasa shawara annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki shawarar sayyidina Abubakar wannan shawara ita ce a karbi fansa na kowane bawa a yanta shi a sake shi saboda haka bayan sun karba sai shi Allah ya saukar da ayoyi yana tsawatarwa ga annabi shi kansa da kuma wato hukunci akan hukuncin da yayi na karban fansa da waɗannan bayi to shi sai na Umar baya gudun gashi Allah ya saukar da ayoyi yana faɗa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin sayyidina Umar ya iso sai taras wa qadara abu yabki ga manzon Allah yana ta kuka kuwa wa Abubakar da shi da sayyidina Abubakar duk suna ta kuka domin Allah ya saukar da aya yana yin faɗa gare ka sannan Abubakar yana kuka yana ganin ya taka dokar Allah saboda ya bada shawara annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka saboda ganin kamar ya wuce gaban dokar Allah madaukaki to Allah daga baya ya saukar da aya yana cewa a'a shi Allah ya ba shi damar dama ya yi shawara tunda Allah ya ba shi damar ya yi shawara duk abin da aka hukunta baya shawara baya zama laifi ga Annabi Muhammad to amma kafin wannan tunda Allah ya saukar da ayoyi ana faɗa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fashe da kuka sai na Abubakar ya fashe da kuka sai ga Umar ya iso lokacin da Umar ya zo ta ce akhbirni ma yubki ka ya rasulullah ba ni labarin abin da ya sa ka kuka ya manzon Allah fa in wajadtu buka'an idan abin da ya sa ka kuka ya kai in yi kuka in fashe da kuka in ma bai kai ba ba kai su in kirkiro kuka in rusa don na san annabin Allah ba zai kuka haka nan ba wa in lam ajid idan ban samu dalili ba yace ta ba kai su ni ma sai in kirkiro kuka me yasa zan kirkiro kuka li buka'i kuma saboda ku biyun nan kun yi kuka idan ku biyun nan kuka yi kuka to ba lafiya to dole in kirkiro dalilin da zai sa in fashe da kuka hadisin yana sahihu muslim hadisi na 1763 kuma a nan <clears throat> ibnu qayyim jawziya a littafin zadul ma'ad yana cewa wa lam yunkir alaihi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sayyidina umar ya masa tambaya manzo Allah ya bashi amsa sayyidina umar da a ce abin da ya faɗa laifi ne da manzon Allah ya masa gyaran take amma manzon Allah bai ce masa komai ba me yake nuna maka yana nuna maka abu ne mai kyau ka kirkiro kuka saboda ka dada kusantar Allah tabaraka wa ta'ala ka duba sharh sunna littafin al-Imam al-Baghawi saboda haka shi kuka <clears throat> abu ne wanda yake da daraja nas'alullah ta'ala an yaj'alana min alladhina yabkuna min khashyatihi abu ne mai kyau ka rika roƙon Allah ya sa ka cikin waɗanda suke iya kuka saboda tuna girman Allah madaukaki abu ne wanda an rubuta littafi ka cokam akan falalan kuka saboda tuna girman Allah ko saboda tuna yawan zunubi ko saboda tuna haɗuwar mutum da Allah daga cikin malamai min al'a'imma man afrada hadha al-mawdu' bi ta'lif mustaqil akwai waɗanda sun rubuta littafi ka cokam akan matsala ta kuka kamar misali abu ubaid alqasim bin salam ya fi shekara dubu da ɗari da mutuwa ya rubuta littafi musamman akan abin da ke falala da ya shafi na alqur'ani ana karatunsa mutum ya yi kuka akwai muhammad bin ayyub bin durai ya rasu hijira na da shekara ɗari biyu da da biyar shi ya rubuta littafi a kai akwai ahmad bin shu'aib al-imam nasai <clears throat> ya rasu hijira na da shekara ɗari uku da uku shekarunsa dubu da ɗari da ‘yan kai da rasuwa yanzu hamma ibnu kasir yana da nashi littafi musamman akan falalan tilawa ta alkur'ani wanda a ciki ya yi magana akan ah, wato matsala ta yin kuka saboda sauraron alkur'ani ko tuna Allah kuma akasarin malaman sunna za ka samu a littafansu akwai babi musamman da aka ware saboda nuna falalan kuka kamar misali al-imam bukhari al-imam muslim al-imam tirmidhi al-imam abu dawud al-imam an-nasa'i waɗannan littafai duk in ka duba za ka ga an sa eh, a cikin littafan za ka ga khassasu lahu kitaban mufradan an ware makuka wani babi musamman au ja'aluhu tahta kitabi salati wasu kuma sukan sa a karkashin kitabu salati za ka ga an kawo magana kuka a lokacin da ake sallah me yasa saboda nuna falalan kuka a karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mas'ala ta biyu ita ce shahadatul rusuli li yawm al-qiyam annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa Abdullah bin Mas'ud ya karanta masa al-Qur'ani lokacin da aka iso aya ta 41 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya dakata me yasa manzon Allah ya ce ya dakata saboda wannan aya ta kunshi bayanin abin da zai auku tsakanin manzannin Allah da mabiyansu da al'ummarsu a ranar tashin kiyama ka duba tafsirin al-Imam Qurtubi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an fassaran wannan aya ta suratul nisa'i yana cewa ulama'una malaman mu sun ce buka'un nabiyyi kukan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inna ma kana li azimi ma tabammanatu hadhihi al-aya manzon Allah ya fashe da kuka ne saboda tunani girman abin da ya zo cikin wannan aya abin da ya zo cikin wannan aya wacce Abdullah bin Mas'ud ya karanta yana da girma girmansa ya sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da Abdullah bin Mas'ud daidai karatunta fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yaya al'amari zai kasance ranar da za mu zo ma kowace al'umma da mai mata shaida sai mu zo da kai a matsayin mai shaida ga wannan al'umma ta Allah ke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana nuna kiyama tana da babban al'amari min haulil matla'i wa shiddatil amr al'amari yakan tsananta a ranar tashin kiyama iz yu'ta bil anbiya shuhada ala umamihim za a kawo annabawa a musu tambaya akan al'umma tasdiq wa takzib sun ƙaryata ko sun gaskanta manzanni wa yu'ta bihi sallallahu alaihi wasallam shi kansa annabi Muhammad za a zo da shi yawmal qiyamati shahidan yana matsayin mai shaida wal isharatu bi qawlihi ala haula'i ko da Allah madaukake yace fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ina bika ala haula'i kaga Allah ya yi ishara yaya kenan idan muka zo da kai a matsayin mai shaida akan waɗannan kaga an yi ishara gare su yana nufin ke nau gairi min al kufar da ma duk wani kafiri wanda bai karbi da'awar manzon Allah ba wa inna ma khussa kuffaru quraish dhikri li anna wazifata al azab ashaddu alaihim min ha ala gairihim ba wasu kadai mutanen da suka yi zamani da manzon Allah ake nufi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam zai zamanto mai shaida ga al'umma ta gaba ɗaya wanda ana cewa ummatu da'awa ummatu da'awa ita ce al'ummar da take da rai lokacin da Allah ya turo annabi Muhammad ko da mutum bai musulunta ba yana cikin al'ummar annabi amma wani irin al'umma ba al'ummarsa waɗanda suka amsa kiran shi ba su ne musulmai al'ummarsa waɗanda aka ce ya kira su ya kira sun ki amsa shi yasa Allah muka fike ce ala haula'i qurayshawa su ne kan gaba saboda asalin zuriyar eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ne daga wannan kabila manzon Allah a cikin su ya girma su ya fara gabatar da wa'azi gare su ya zama to sun kafirce masa manzon eh, Allah muka ya ce to ya al'amari zai kasance ranar da za a kira shi ya shaida a kansu me yasa al'amarin su ya fi tsanani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu mu'jiza kaga mu yanzu ba mu tare da manzon Allah amma gashi mun yi karbi da'awarsa mun karbi da'awar annabi Muhammad ba mu tare da shi sai labari ake gaya mana shekara dubu da ɗari hudu da ɗan kai ka suranta wanda ya yi rayuwa da annabi Muhammad ya ga shigansa ya ga fitansa ya ma ga mu'jizozin manzon Allah iri iri amma duk da haka saboda taurin rai ya mutu bai musulunta ba hmm. shine Allah ya ce kai yaya al'amarin waɗannan zai kasance a kiyama ranar da za a kira kai shaida a duk irin dalilin da zai ja hankalin dan adam manzon Allah ya zo da shi saboda manzon Allah ya fi kowa hikimar wa'azi hatta annabawa ba su samu kyautar da Allah ya yi wa annabi Muhammad ta wajen iya magana ba wanda manzon Allah da kansa yana faɗa yana cewa kususiya ce Allah ya bashi na iya magana duk annabawan Allah babu wanda iya magana kamar annabi Muhammad shi yasa yake cewa utitu jawami'ul kalim Allah ya bani hikimar dunkule magana manzon Allah yana maganar da jahili zai gane mai ilimi ya gane fa amma duk da haka mutane da sun kangare shine Allah ke cewa yaya al'amarin su zai kasance a kiyama ranan da Allah zai kira annabi ya masa tambaya shin ka isar da sako ce na isar la hawla wala quwwata illa billah wal ma'ana fa kayfa yakunu halu haula'i al-kuffar yawm al-qiyamah idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida am mu'azzabina aw mun'amina shin ranar azaba za su shiga ko ni'imar Allah akwai ayoyin alqur'ani babu shakka waɗanda sun tabbatar mana sun tabbatar mana lallai akwai tambayar da za a yi tsakanin annabawa da mabiyansu lokacin da abdullahi bin Mas'ud ya kawo ga wannan aya ta 41 suratul nisa ya karanta da 42 annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka dakata hasbukal al ya isa saboda an kawo magana babba magana akan hisabi tsakanin manzanni da mabiyansu a suratul a'raf Allah ya gaya mana irin haka yace fala nas'alanna alladhina من الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين هذا سورة الأعراف آية تشهد الله مدوكك فلنسألن الذين أرسل إليهم للي إلى الله za mu tambayi waɗanda aka aika wa saƙo wa nas'alannal mursalin kuma lallai babu shakka za mu tambayi manzannin kaga Allah ya tabbatar mana zai tambayi manzanni ya tambayi waɗanda aka tura wa manzanni kowane gefe za a masa tambaya hatta annabawa fala na kusan da alaihim bi ilmin za mu ba su labari labarin da za mu ba su bi ilmin labari na ilimi in ji Allah subhanahu wa ta'ala saboda labari ne wanda Allah zai tabbatar yanda ka san muke magana a yau kake da rai a yanzu wallahi haka Allah zai mayar da faifayi gabanka a kiyama yanda kake a yau kana gani zahiri ka sani wannan ba fim bane ba majigi bane zahiri abu ke aukuwa ko to haka Allah zai maimaita maka faifayi a ranar tashin kiyama don haka za a mayar maka ne da ilimi in ji Allah maɗaukaki bi na fala naqussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ga'ibin kuma a lokacin da abubuwa suke aukuwa ai ba a fake muke ba muna wurin in ji Allah madaukaki muna wurin lokacin da duk abu ya auku duk abin da ka aikata Allah yana gani saboda Allah mai shaida ne a bisa dukkan komi fa bada'a bil anbiya'i alaihimus salam haka kuma a suratul qasas Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa yawma yunadihim fa yaqulu wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursalin فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى فعسى أن يكون من المفلحين ويوم يناديهم سورة القصص آية 65 الله مدوكك يتي رانا دزي كرا متاني فيقول سيتي ماذا أجبتم المرسلين وتأرسى كوكاي ومنزلني ذا كرا متاني أموت تنبيع ma za ajabtumul mursalin menene kuka amsa ma waɗanda aka aiko muku fa amyat alaihim al labari za su makantar da su wato za su makance ga abubuwan da suka auku yau ma'izin fahim la ya na ba su ma tambayan juna fa amma man taba wa amana wa amila salihan wanda ya tuba ya imani ya aikin kwarai ya tuba ya yi imani ya yi aikin kwarai kai za ka ce to zai shiga cikin aljanna Allah ya ce fa asa ana tammani saboda dole sai ya dace da rahamar Allah Allah ta samu cikin masu dacewa fa asa an yakuna min al muflihin ana fatan wannan ya kasance cikin masu tsira fa amma man taba wa amana wa amila salih wanda shi yake nuna maka kiyama tana da banzo kaga fa amma man taba wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila salihan yayi aikin kwarai me ya kamata karshen ya zama a tunaninmu na mutane ta ta so zai shiga aljanna ko Allah ya ce fa'asa ana fata a kiyama ya tsira ka tuba ka yi imani ka yi aikin kware ne ake fatan ka tsira saboda girman azaba da ke jiran bawa a ranar tashin kiyama Allah ka tsare in ka koma ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma za ka samu kamar misali sunan ibn majah kitabu zuhudi babu sifati ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadisi na 4284 hadisin abu sa'idin al-khudri manzon Allah yake ya an-nabiyyu wa ma'ahu ar a qiyama annabi zai zo mutane biyu kadai suka bi shi akwai annabin da mutane biyu kacal suka amsa da awar shaharibar duniya saboda taurin kan dan adam wa yaji'u an-nabi wani annabin zai zo wa ma'ahu salasa mutum uku suke tare da shi wa aktsaru zalika wani annabin adadin sun fiye haka a aqallu wasu kuma annabawan adadin sun kasa haka in ji manzon Allah idan aka ce adadi ya kasa biyu ana nufin mutum nawa mutum da ana annabi mutum ɗaya ne kawai fa yuqalu lahu Allah zai ma annabin tambaya hal ballagta qaumaka manzon Allah yace Allah zai tambaya annabin ka isar da sakon da na baka zuwa ga jama'an fa yaqulu annabin zai ce na'am kware ya Allah fa yudu aqamu sai a kira waɗannan mutanen da suka yi zamani guda da shi bai kwano za a ce hal ballagakum wannan mutum da muka tura a matsayin manzo ya isar da saƙon gare ku bai kulu sai su ce za a bai isar ba za su gare ta saboda in suka tabbatar ya isar to sun san muku su wuta ne shi yasa Allah madaukake ya ce fa amiyat alaihim al-anba'u yawma idin fa hum la yatasaaluna sai su kare ta ce a bai isar mana da sako ba fa yuqalu sai a ce man yashhadu laka to kai da kace ka isar da sakon a tambayi annabi ila shaidarka kaga kiyama ta yi kama da duniya akwai hukunci na adalci hukuncin da duk aka yi shi babu adalci to wannan hukunci wato babu shakka bai dace da hukuncin Allah madaukaki ba saboda a shari'a baka hukunta mutum sai ka tabbatar masa da laifi baka hukunta mutum sai ka tabbatar masa da laifi Allah ya samu gani saboda haka duk tsarin rayuwa da za ka samu ana hukunta mutane ba tare da an kai su gaban hukuma ba wannan ba tsari ne na annabi Muhammad ba domin mun kai rayuwar mu ta kai ga wannan lokaci a yau saboda ci bayan mu hatta ta sashin aqida ta kai ga a yau saboda kawai wani malami ya yi wa'azi sai a bi shi gida a kashe shi kuma da sunan musulunci wannan ba tsari ne na Allah ba ka duba shi Allah a ranar alkiyama a ranar alkiyama ba zai sa ka a wuta ba sai ya mashi hukunci sai an tambayi hujjarka an kawo shaida kafin za a hukunta ka kuma wannan shine tsarin da manzon Allah ya karantar da mu za a tambaye shi to kai ka ce ka isar waye shaidanka fa yaqulu sai ce Muhammad wa ummatuhu Muhammad ne da al'ummarsa duba Allah saboda adalcin Allah madaukaki tsakanin wannan annabin da annabi Muhammad shekara dubu nawa ɗaruruwan shekaru amma mutumin ya ce annabi Muhammad da shaidarsa me yasa ya ce annabi Muhammad da shaidarsa inda a ce annabin bai isar da sako ba to babu shakka da Allah ya sanar da annabi Muhammad tunda annabi Muhammad shine annabin ƙarshe tunda Allah ya sanar da annabi Muhammad manzanni sun yi gaskiya sun isar da sakonni to wanda ya zama hujja gare shi in Allah ne zai yi hukunci a kiyama tunda Allah kai zaka yi mana hukunci ina hujjar ka kai annabi akan ka isar da sako yace hujja la kai da kanka Allah ka gaya wa annabi a cikin alkur'ani mun isar da sako wannan ita hujja ta saboda haka Muhammadu ne shaida na in dai ya tabbatar abinda ka faɗa mai haka ne to shikenan na samu shaida a wajen ka cewa na isar da sako ga wannan فتدعى أمة محمد سأكرا الأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقال ذا هل بلغ هذا wannan annabin ya isar فيقول ya za su ce na'am kware kuwa fa ya sai a ce wa ma ilmukum bi zalika ku musulmai kuke cewa annabi Isa ya isar da sako annabi Musa ya isar da sako ba ku yi zamani da su ba me dalili ina hujjar ka duba Allah madaukaki yana aiki da hujja da shari'a fa da za su ce to abinda sa muka ce annabawan nan su isar da sako akhbarana nabiyuna bizalika annabin mu ya ba mu labari saboda annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana annar rusula qad ballagu manzanni sun isar da sakonni fa saddaqnahu mu ko mun gaskanta annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2448 kuma al-Imam Bukhari ya rawaito makamancin haka bi ma'ana zakarahu Bukhari aidan bi ma'anahu kama ja'a fi kitab tafsir ah, fi tafsir surat al-Baqara hadisi na 4217 da kuma kitabu ahadith al-anbiya hadisi na 3161 hadisin Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah yana cewa yud'a nuhun yawm al-qiyamah za a kira annabi nuhu a ranar tashin kiyama fa yuqalu lahu za a ce masa hal ballagta ka isar da sako fa yaqulu zai ce na'am na isar ya Allah fa yud'a qaumuhu a kira jama'a fa yuqalu lahum a ce musu hal ballagakum nuhu ya isar muku da sako saboda annabi nuhu shi da manzo na farko fa nuna za su ce ma atana min nadirin mu fa wani dan sako mai gargadi bai zo mana ba haka za su bada wa ma atana min ahadin ba ma wani wanda ya taba zuwa ya mana wa'azi saboda sun ga azabar Allah mai laifi in ya tabbatar da laifinsa kuma ga wuta nan yana gani ya san za a jefa shi saboda haka sai ga kamar in ya ƙaryata aka dan yi jinkiri samun time din nan zai shi dama wata hanya ko da zai samu mafita fa yuqalu za a kira nuhu alaihi salam man yashhadu laka waye zai maka shaidar ka isar da wannan sako fa yaqulu annabi nuhu zai ce muhammadun wa ummatuhu annabi Muhammad da al'ummarsa su ne za su mai shaida cewa na isar da sako saboda akwai sura ma a cikin alkur'ani mai suna suratu nuhin wanda a cikin ta Allah madaukaki ya tabbatar mana annabi nuhu ya isar da sako shine manzon Allah yake cewa fa zalika qawluhu shine abin da Allah ya faɗa a suratul baqara aya ta 143 wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata wa kadhalika ja'alnakum ummatan وفقا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينظر تنقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم wannan shi ne dalilin bayanin Allah madaukaki a suratul bakara aya ta 143 kazalika ja'alnakum ummatan wasata wannan dalili yasa muka sa kuka zama al'umma ta tsakiya me ake cewa al'umma ta tsakiya ana nufin Abdu al'umma masu adalci su waye masu adalci su ne kadai musulmai al'umma mai adalci ita ce al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam litakunu shuhada ala nasi saboda ku zama masu shaida ga mutane wa yakuna rasulu alaikum shahida manzo ya zamanto mai shaida akan ku a ranar tashin kiyama irin wannan aya da Allah madaukaki ya faɗa a cikin alqur'ani cewa musulmai za su to masu shaida ga annabawa a ranar tashin kiyama Allah madaukaki ya faɗa mana a suratul Nahali cewar akwai hukunci tsakanin annabawa da manzanni aya ta 89 yana cewa wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan alaihim min وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم Allah maɗaukaki ce ranar alkiyama ranar da za mu tayar mu kowace al'umma mai shaida a wato ranar alkiyama ita ce ranar da Allah madaukaki zai aiko mai shaida a kan kowace al'umma shi wannan mai shaida da za a aiko kan kowace al'umma daga na zai fito Allah madaukaki ce min an fusihim daga cikin su kansu za a fita daga cikin su kansu min an fusihim wanda shi yake nuna maka cewa eh, kamar yadda al kurtubi yake faɗa wa humul anbiya'u shuhada'u ala umamihim yawm al-qiyamah a ranar tashin kiyama annabawa za su yi shaida ga al'umma su bi annahum qad ballagu risala za sun isar da manzanci wa da'awhum ila al-iman sun kira mutane zuwa ga imani to amma yanzu fa babu annabawa babu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, babu sahabbai babu tabi'ai to mu banda mu a shaida din shi yasa wannan ayan Allah ya tabbatar mana ko da baka yi zamani da annabi Muhammad ba za a ciro mai shaida daga garin naku sai ya ba da shaidar an isar da sakon Allah ga yau wa ba nab'athu fi kulle ummati kowace al'umma za mu kawo shahidan mai shaida alaihim a kansu min anfusihim daga cikinsu su kansu tunda a ce daga cikin su su kansu gwagwalada akwai masu wa'azi an taɓa wa'azi unguwa kaza duk wannan yana nan a littafi Allah maɗaukaki sai ya kira malamin ranar da ya yi wa'azi da kuma abin da ya isar sannan su kuma waɗanda suka saurari wa'azin da hujja ta tsaya kansu shi yasa malamai suke cewa sauraro ya isa ilimi domin da a ce ji bai isa hujja ba da Allah maɗaukaki bai kama bawa da laifi a kansa ba a ranar tashin kiyama don haka ba sai ka yi karatu ba ba sai ka yi ilimi mai zurfi ake cewa wani malam ba ko dai ka karanta ko ka taba ji an faɗa da zaran an faɗa ka ji ya zama hujja a kanka kuma za a maka tambaya a kai a ranar tashin kiyama saboda haka sauraron ka ilimi ne sauraron ka ilimi abinda Allah yake cewa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula jinka da ganinka da tunaninka waɗannan abubuwa dukkan su ilimi ne ba wai sai an haɗa su ba shi yasa Allah yake kullu ulaika bi ma'ana kullu wahidin min haula'i Kowanne ɗaya daga cikin waɗannan abin tambaya ne a ranar tashin kiyama idan baka taba gani ba kaji ba mamaki kai makabo ne don haka baka taba ganin malamin ba amma dai ka ji wa'azin ko to wannan jin da kai ya isar maka ya zama hujja in ma ta tafiya aljanna ko ta tafiya wuta a ranar tashin kiyama in ma kuma ka gani inna sam'a wal basara ka ji ka gani to wanda ya gani ganinsa ya zama hujja gare shi ko kuwa Allah madaukaki ya baka wa'azi wanda yake na hankali hankali kada ya isa ka gani. wanda shine abin da zuciya take iya suranta tashi, wanda malamai suke cewa hatta mutuwa tana isa mai wa'azi wa kafa bil mautu wa'iza mutuwa kanta ayi ita kanta wa'azi ne gare ta ai za a ce maka an taba mutuwa a unguwanku ko a gidanka ko ɗanka ne ma ya rasu wannan bai isa wa'azi gare ka cewa lalle za ka mutu ba waɗannan abubuwa dukkan su abubuwa ne da Allah zai mana tambaya akan su a kiyama me yasa Allah ya ce wato min anfusihim ya faɗa ne saboda akwai waɗanda ba su yi zamani da annabawa ba al-imam al-qurtubi yace fi kulli zamanin shahidu duba tafsirin wannan aya a kowane zamani akwai mai shaida wanda Allah zai fitar wa in lam yakun nabiyyan ko da ba annabin Allah bane wa fihim qawlan ma annahum a'immatul huda alladhina hum khulafa'ul anbiya shuwagabanni na shari'a sune za su zamanto waɗanda Allah zai tsayar a matsayin waɗanda za su ba da shaida akan al'umma su waye shugabanni na shari'a su ne waɗanda suka shugabanci al'amarin mutane Eh, kamar sarakuna hakimai da sauransu waɗannan su ne waɗanda Allah zai wa tambaya saboda kuwa su suka shugabanci al'amarin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam wasani annahum al-ulama alladhina hafiza Allah bihim shara'i'a anbiya'ihi na biyu su ne malamai domin da malamai ne Allah ya tsare shari'ar annabawan da ya aiko duniya shi yasa ake cewa al-ulama warasatul anbiya' malamai su ne masu gadon annabawa malamai su ne masu gadon annabawa annabawa ba sa barin gadon dukiya mai suke barin gadon gado ne ilimi wa inna ma warasul ilma man akhadahu akhadha bi hadd wafirin ma annabawa suna barin gadon ilimi ne don haka duk wanda ya samu gado na ilimin annabawa to ya samu babban rabo na abin da dan adam ake bukatar a ce ya samu gadon shi kaga kenan malamai su ne waɗanda Allah maɗaukaki zai kawo su a matsayin masu shaida ma al'umma a ranar tashin kiyama za a kawo malami ya yi shaida don haka yasa malantaka yake da haɗari kamar yadda wato malamai suke nasiha a kai dangane da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-ulama warasatul anbiya malamai suke gadon annabawa idan malami zai gaji annabin Allah kaga kenan ya hau kujerarsa ya zauna domin ka lura da a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai taho masallacin nan a yanzu ina sauka ƙasa in juya gaban mazan Allah saboda kujerar tashi ce abinda duk muke faɗa wallahi abu ne wanda mazan Allah ne ya faɗa dan babu shi ne a yanzu kuma dan ya ce mu isar ballighu anni walau aya saboda haka duk wanda ya isar wa mazan Allah yana kujerar annabi Muhammad kamar yadda al-imamu shatibi yake faɗa a cikin littafin sa al yana cewa malamai suna kan kujeran annabawa ne don haka kujera ne mai hadarin gaske da zaran kayi ƙarya to babu shakka gadon nan da kai na ilimin annabci yana da hadari gare ka a ranar tashi kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar Allah ka tare mu daga makoma kasancewar ta ita ce wuta Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa akwai matsaloli guda uku da suka rage kuma lokaci yayi ayi hakuri sai gobe insha Allah ta'ala za mu karanta bayani akan waɗannan matsaloli akwai masu tambayoyi wannan za mu karanta wannan yana cewa ina asalin salatu tasbih da kuma inganta